alaikum barka da warhaka sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar muku da labarin Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labarin. 'yan sati kafin zaɓuɓɓukan shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 a ƙasar Nijar, 'yan ƙasar Nijar na tambayar kansu bisa kan aikin wasu mambobin gwamnati da kuma sun ajiye takararsu ƙarin bayani tare da masanan kundin tsarin mulki. bayan watanni shida a kurkuku 'yan kungiyoyin fararen hula uku da aka saki sun samu tarbo na musamman daga abokanansu a cibiyar kungiyar alternative espace citoyen a nan yamai za ku ji ƙarin bayani a cikin labarin A rahoton namu na musamman za ku ji ƙarin haske a kan suturar gawar mai ɗauke da cutar COVID-19. 'Yan ƙasar Nijar da dama suna tambayar kansu kan al'amuran wasu mambobin gwamnati duk da sun sanya hannun jari matsayin 'yan takara ga zaɓuɓɓuka masu zuwa kuma suna ci gaba da zama a cikin ayyukan gwamnati a cewar shugaban ƙungiyar masanan kundin tsarin mulkin ƙasar Nijar wa'annan mutanen bai kamata ba su bar ayyukansu muddin takardar amincewa da takararsu ba ta fito ba dr ahmadu hassan bubakar ya yi wa muktar hamadu karin bayani abin da ya shafi 'yan takarar kujerar shugabancin kasa matakan ayar doka mai lamba 135 ta fayyace komi da cewar an yi wa mambobin gwamnati wakilan hukumomin koli shugabannin tsangayoyin da wasu manyan mahukunta da su shiga takara sai ko an suni murabus da kansu daga matsayinsu. A babin ayar doka mai lamba 136 na wannan kundin tsarin mulki a shafin gaba ya zayyana cewar yin murabus ko ɗaukar hutu ba tare da samun amfanin matsayinka ba zai tabbata daga inda kotun koli ta fitar da kuduri wadda ita ce ke tabbatar da amincewar. Ayar dokar ta nuna su wa'annan mutanen bai zama tilasta a fuskar doka na su yi murabus don an zaɓe su kasancewar 'yan takarar shugabancin ƙasa ko kuma an sa su jerin 'yan takara na wakilcin al'umma a cikin jam'iyyarsu. An kuma da kansu suka yi murabus din yana da kyau saboda da'a ko aƙida amma ta fuskar sharaɗin ka'ida ba abin da ke tilasta su su yi murabus kamun tabbataccin aje takarar tasu. A cikin tsarin tuntuɓa da ayyukan ɗan ƙasa na ƙungiyoyin fararen hula na ƙasar Nijar, a jiya a Yamai aka gudanar da wani taron tarbon 'yan fararen hula uku, Munkaila Halidu, Michael Jodi da Modi Musa da aka saki daga gidan yari 'yan kwanaki biyu kenan bayan sun kwashe watanni shida da rabi a gidan yarin tilaberi ɗaya daga cikinsu michael jody ya yi ƙarin bayani sai mu saurare shi a rahoton michel deji Maganar da sa aka kai mu aka kulle a gidan kaso ba a yanke hukunci ba har yanzu. Gaskiya ne a rayuwar dan gwagwarmaya kullum akwai bukatar ya nemi gurin zama a gidan kaso. Mun ga yanda jama'a gida da waje abokani lauyoyi da iyaye kai har da waɗansu ƙungiyoyi na ƙasashen waje yadda suka yi gwagwarmaya domin a sake mu. Mun gode musu abin da yake bani takaici shine mun ajiye takardar neman yin jerin kwano a cikin ka'ida har yanzu ba a bamu takardar na hana mu samu jerin gwanon ba. Za mu ci gaba da nema a biya mu mu a kotu. Idan na a Nijar ana ƙoƙarin taka shari'a za mu shigar da ƙara a waje. Tuni mu a Paris suna nan suna shirye-shirye domin shigar da ƙara a can Paris. wanda ambaliyar ruwa ya taɓa bana a ƙasar Nijar sun lumka na bara su hudu a cewar Oxfam a Nijar daga ranar 29 ga watan Septemba na shekarar 2020 fiye da mutane 500 wa'anda kusan gidaje 4,000 ruwan ya taɓa suke buƙatar agajin gargawa cewa da wannan ƙungiyar ci gaba ƙasar Nijar ta kai nata tallafi ga kusan rabin al'ummar nan da ambaliyar ruwa ya taɓa duk da har yanzu da sauran rina aka ba in ji Ciroma Ali Ahmadu, daraktan kungiyar a kan jadawalin wannan ma'aikatar da ta wallafa a jiya kimanin 600 na ero kusan miliyon 400 na sefa za su biya bukatu kiyastar Oxfam a Nijar. Tare da matakan tsaro an hana yawo da moto a jihar Tilaberi wanda 'yan kwanakin nan garin kwalo ya samu hakan tun saka wannan matakan matuka kabu-kabu na gundumar karma sun rasa inda za su miƙa kai ƙarin bayani hama haruna shugaban matuka kabu-kabu a karma a lokacin da ya yi hira da habibu garba akwai mutane waɗanda da aka dakatar da kabu-kabu har yanzu ba su da wani aiki yi waɗanda suka sake aiki suna yin taksi-taksi ne wasu sun samu a daidaita kuma a daidaitan da suka samu ba sabbi ba ne tsoffin kaya ne waɗanda ba sa biyan bukata kwana biyu suna lalacewa ni abin da nake shine wanke wanki yanzu kuma a cikin lokacin damina wanke-wanke baya badawa saboda ruwa sun sake kala amma idan allah ya sa muka samu complete talatin ko na samu kuɗin goma haka dai muke yin aiki. Ministan kiwon lafiya Idi Iliyasu mai nasara ya tabbatar ma studio kalangu cewa asibitin da ke kula da cutar kansa na ci gaba da aikinsa tare da saka mishi na'urar radiotherapy a cewar dr iliyasu mai nasara kasar nijar za ta zama madubi a cikin yaƙi da cutar kansar a lokacin da ya yi hira tare da muhammad mamman Kasar Nijar na shirin karɓar na'urori guda biyu na radiotherapy samar da wannan cibiyar na nufin cewa ba za a ƙara tura marasa lafiya a ƙasashen waje domin radiotherapy ba. Tuni wannan cibiyar ta soma abin da ake kira chemotherapy a bangaren tiyata komi ya kammala. Na'ura ta biyu na kan hanya kuma za a girka ta. Wato Nijar za ta zamanto cibiyar nuna misali a game da ɗaukar nauyin masu fama da cutar kansar kuma wannan cibiyar za ta kasance buɗe ga dukkan sauran kasashen afirka ta yamma kulawa da masu cutar kansar duk da yake kyauta ne ga dukkan matan nijar komi shekarunsu da yara da sabbin aifuwa zuwa shekaru biyar tana buƙatar kuɗaɗe masu yawa ana kallon ƙasar nijar a matsayin mararraba ga masu son shiga wata ƙasa a wannan lokacin cutar ta covid-19 yaya ake aiwatar da matakan kariya ga cutar ta coronavirus a wuraren tarbon 'yan bakin haure. Ingana Marie Manet, 'yar bakin haure ce ta ƙasar Cameroon, ta kai yau watanni bakwai a ma'ajiyar a nan babban birnin Yamai ta yi wa Rafika a tahir ƙarin bayani. An maido mu ne da kasar Algeria. Dama na shirya ne saboda in kai kasashen waje, amma a dalilin wanga cuta na coronavirus da shigo, yasa tafiyan namu ya tsaya. An ba mu hanyoyin da ya kamata mu bi saboda tsare kanmu da wanga cuta na coronavirus. Wajen sa tsawon mita guda tsakanin mu, sannan an ba mu takunkumi na rufe baki. Ni ina a cikin taron mata, muna kai mu hamsin da biyu, sannan kowane sati biyu ana gwada lahiyar jikinmu don gani in muna dauke da kiwo. Na kai kamar tsawon wata bakwai a nan wurin. Yau shine babbar ranar da zan kaiya. Akwai wasu sabbin mutane da za su zo kuwa. Su sai sun iso a nan sannan za su fara shirye-shiryen nasu na tafiya. Mu 'yan kasan Cameroon muna kai mu 42 sannan akwai 'yan kasashe da dama kamar su Senegal, Sierra Leone. Kayayyakin 'yan kasar Nijar na haskawa a albarkacin kamfen da ake kira San Made in Nijar. tsarin da zauren kasuwanci na kasar Nijar ya tsara don kimanta kayayyakin gida da aka sarrafa wanda ake nan ana baje kolinsa a nan babban birnin Yamai a wannan lokacin. Farida Mamman ta yi hira da 'yan kasuwar baje kolin. A gani na an samu canji sosai saboda yanzu mutane da dama sun fi son yin amfani da kayayyakin nan gida saboda sun fi lafiya kuma 'yan Nijar ne ke yin su kenan suna nuna kishin kasar su. Muna sayar da kayayyakin gona gari na ɗan wake da gari na albasa, kayan tamne-tamne da kuma kuskus na dawa. Ni wannan ne karo na farko da Made in Niger ya fi ni daga lungu. Ina sarrafa magunguna na itace. Ina da magunguna ta yawa. Akwai na ciwon haƙura, akwai mai sa hasken haƙura, akwai maganin sanyin mara, maganin ƙuraje, akwai maganin gashi. Kada akwai magunguna da yawa, kuma dukkansu na itacen gida ne wanda muke sarrafa. sarrafa. Sai plant local qu'on transform. A ranar Subdu da ta gabata aka naɗa sabon sarkin borin jihar Doso Adamu Fulan. taron naɗi da ya samu halartar magabata da dama da kuma tawagogi daban-daban da suka fito daga jihohin ƙasar Nijar a cewar Haruna Zaku shugaban hauka na ƙasa. Bori zai taka rawa mai mahimmanci a cikin rayuwar al'ummar Nijar a lokacin da ya hira da wakiliyarmu ta doso na na Hadiza Hassan.

akan ma ga foro te abin da ya sa muke gudanar da wannan wasar saboda ƙara danƙon zumunci al'ada da muka tarra tun kakanni da uwayenmu maganar iskoki ne sada zumunta ne hausawa ke cewa sarkin bori mu kuma zabarmawa mu ce kumbau adamu bahulla ce shine aka naɗa yau a sunan yan borin doso doso aka yi shi doso ya girma shine yan bori suka zaba. don yana iya fitar musu da haƙƙinsu amfano ne da dama yake kawowa cikin ƙasa don ko da zaran damana ta kama ana kiran toraye a masu al'adar yenandi shi ake wa shawara a tattara 'yan borin ƙasa ta zamna lafiya ta tashi lafiya a samu abinci cututtuka da ke shigowa cikin damana allah ya kare mu da su Gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga faba-faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yi yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shine mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Don hana yaduwar cutar coronavirus kamata ya yi a rage taɓe-taɓen gawar mai ɗauke da cutar coronavirus wanda ma'aikatar da aka horar da su a kan sutura za su suturta shi a cewar shugaban lafiyar jiki a kurwa rouge niger dr musi maiga alasan sutura ce da ake gudanarwa a cikin tsananta da kuma kima tare da bin ka'idodin addini da galgajiya. Dr. Musi mai ga alasan tare da Muktar Hamadu. Zana'idar mutumin da ya rasu biyo bayan wata cuta mai tsananin yaduwa misalin cutar coronavirus kamar kuma su ebola ko kuma duk wata cuta mai tsananin yaduwa sai mutanen da suka dace da aka baiwa horo yana iya kasancewa jami'an kiwon lafiya ne da aka baiwa horo ko 'yan sa kai na kuraru kamar misali a ƙasar Nijar ta fuskar kokowa da allobar coronavirus. Kenan ya zama wajibi wa'annan mutanen a ba su kayan aiki nagartattu na kariyar kansu. Don haka ne idan wani mutum ya mace da cutar coronavirus ba a taɓa gawarsa. Dole ne a sa kira ga mutanen nan da ya dace. waɗanne matakai ne ake bi bayan mutuwar mutumin da ke ɗauke da cutar corona ya ake wanka gawarsa har zuwa binne shi selon technique bien donné akwai tsarin wata hikimar fasahar ilimin kimiyya da ake bi domin kawar da gawar mamacin da ya rasu da cutar coronavirus inda da farko ana wayar da kan iyalansa don su fahimci kalubalen da ke akwai wajen turbuɗe gawar saboda idan suka taɓa gawar suna iya kamuwa da cutar kuma su ballawa wasu ana yin gwaji idan yanayin cikin zamantakewa ne mamacin yake idan kuma gwajin ya tabbatar da haka to daga baya sai a wayar musu da kai an kuma a cikin gidan asibiti ne rasuwar ta samu to a nan ba wata matsala Wannan shine shafin farko. To da zaran iyalan nashi sun fahimta to sai mu watsa maganin kashe kwayoyin cutar kan gawar. da ɗakin da mutumin ya rasu ya zanto a asibiti ne ko a gidansa. Kayansa da duk wasu ababuwan da ke akwai cikin ɗakin sai mu tabbatar da an watsa musu sinadarin kashe kwayoyin cutar ko ina. Dada sai mu sanya gawar cikin buhun sutura. Dokta anya waɗannan ɗabi'u ba su da saɓani ga addini. Hakika abu ne da ke shafuwar addini addininmu shi yasa a tashin farko ma muka tattara duk wasu masu faɗi a shi ta fuskar addini muka ba su bayani to dan kam wajen musulmi dai suna cewa ba wani saɓani da addini duk matsalar tana wajen sadarwa idan ma'aikatan da ke aikin kokowa da cutar coronavirus din ba su yi sadarwa ta kwarai ba to al'umma ba za ta fahimta ba kenan sai da ba da bayani na kwarai amma da zaran al'umma ta fahimta to ba wata matsala sai ta lamunta Iyakacin labarin namu na yau kenan tare da ni Rakiya Arimi da Isa Lawali muke ce muku masu salam.